bayan da shugaba muhammadu buhari ya yi jawabi ga 'yan kasar najeriya a bukin cika shekara ɗaya a kan karagar mulki a yanzu da ya cece kuce ya biyo bayan kasa bayyana wa 'yan kasar jerin sunayen da shugaba muhammadu buhari ya ce kasar ta kwato dubban dubata biliyoyin naira da dola na kasashen amurka da kuma dukiyoyi daga waɗansu jami'ai da gwamnatin najeriya ta gano cewa sun yi sama da faɗi da dukiyoyin ƙasa da ke aljihun gwamnati wasu 'yan ƙasar dai suna dagewa cewa lallai lokaci Y ahí da shugaba muhammadu buhari ya kamata ya cika alkawarin da ya masu cewa za a shaida wa 'yan ƙasa jerin mutanen nan da suka sama da faɗi da dukiyoyin jama'a amma shugaba muhammadu buhari ya ba da dalilai da ya sanya ba zai iya gabatar da jerin sunayen ba a yanzu domin zai iya saba waɗansu dokoki ko sharuɗa na shari'a inda yake gaya ma manema labaru cewar magana yanzu tana hannun alkalai da dama kuma gabatar da jerin sunayen zai iya saba waɗansu sharuɗa ko ma shi zagon ƙasa a yunkurin da ƙasar ke yi na ci gaba da kwato dukiyoyin haram da aka sata amma akan haka wani dan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa wato malam abubakar ali ya bayyana mun a filar da na yi da shi cewa lalle yan ƙasa na da hakkin a ga musu sunayen waɗanda suka sama da faɗi da dukiyoyinsu harshashe za mu yi akan idan yarjejeniyar da aka yi shine akwai wanda a bayan fage aka matsa su aka tilasta musu ko gudun abin da zai kai kawo suka maida kudaden gwamnati ko dukiyan gwamnati wanda suka sace to wannan akwai ayar tambaya idan haka ya faru to wani irin yarjejeniya ne aka shiga tare da wayannan mutane kawai za su mai da wayannan kudaden da dukiyoyin nan shi kenan sun sha kuma a cikin yarjejeniyan nan an ce ba za a faɗa duniya mutane nan ba to idan haka ne to ba a kyauta talakan najeriya ba ba a kyauta 'yan najeriya ba kuma zai kawo jita-jitan zai yi yawa amma kuma idan wanda suke uh, shari'a ne wanda aka riga aka kai su shari'a suna wajen shari'a to bai kamata a faɗi sunayen nasu ba domin shari'a ne kawai zai tabbatarwa mutum aibun da ya yi abubakar ali kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja haka kuma dr junaidu muhammad wani mai sharhi kan al'amura kuma tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya a jamhuriya ta farko shi na ganin cewa lallai da wallaki goro a miya waɗannan fa kuɗi da aka, aka kwato da kuma wanda cikin kwatuwa da kuma kadarori da aka kwace ko kuma kini za a kwace bisa kan doka aka yi su sai dai wasu daga ciki ba a tantance shari'o'in ba shine kuro to ni na ganin mutumin da ya je yaƙi ya da an je an yi zamba an yi cuta an yi hiyana an yi munana abubuwa ya bincika al'amarin ya kwato wasu waɗansu kuma ya kwashe ga baki ɗaya da bata a ce dan an zo faɗa lokacin da za a samu girma a ce ai wani ya abin kiki ba a zo a ce a shi su ba ruwansu ni a wajena waɗanda suka yi wannan aikin mutanen efcc ne dan me ba za a ba faɗa ba idan kuma akwai magana shari'a ciki wadda shari'a ta wato kar a zo an faɗa an tona musu asiri a ce to kuma an zo faɗa lauyoyin su amfani da wannan musamman kuma yadda muke da shi a nan haka shari'a ta Najeriya gabaki daya gobaki daga sama zuwa zuwa ƙasa da wuya ka samu mutum hudu ko biyar da kuɗi masu mutunci sauran duk barayi ne da abin da ka ba da kuɗi za a yi a shari'ar Najeriya to in wannan ne sai a bar su FCC su ma suna da nasu ƙwararrun lauyoyin su za su faɗa domin sun za abin da sun faɗa za a yi amfani da shi a yau kasar lahani kuma a yi musu ma lahani amma in ba haka ba ne ni na goyi da bayan a fito wannan magana amma ban goyi da wani shugaban kasa ya faɗa ba. dr junaid muhammad kenan mai fashin baki kuma tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya a jamhuriya ta farko a tattauna da na da shi dangane da kasa bayyana sunaye nau'in da aka kwato dukiyoyin al'umma daga hannunsu da shugaban muhammadu buhari bai yi ba a lokacin jawabinsa ga 'yan najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya.